سبعون من شعب الإيمان أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره ويكره له ما يكره لنفسه آه، جدا من كتاب مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي للإمام القزويني أسل عن الإمام البيهقي رحمة الله عليه ألا يانونا من دعمو أفسدين كرشي شعوبة تقرشي شعوبة تسب عند رب الإيمان آه، أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه متين يصوم دون وانس مسلمي أبن ديك يصوم كنسا ويكره له ما يكره لنفسه سنكم يكيم مطر أبن ديك يصوم كنسا دعما متاكي أفني mataki na farko shine isari an tu'sira ala nafsika li akhika wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa ko da kana da bukata ka bashi sai isari kenan isari bai samu ba kai ka sama kai sai haƙƙa ka bashi isari kenan an tuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika ka samu goma sai ka ce ku raba biyu ya dau biyar kai ma ka dau biyar shine wannan sannan sai mataki na uku shine an tuqiyahu al-fadla fabda' bi nafsik kenan ka fara da kanka sannan kuma in ka kai kai abin da ya rabu sai ka bashi kana da goma sai ka dau takwas sai ka ba shi biyu shi ma ya dan latara ko kana da goma ka ba shi ɗaya kai ka dau tara aga fablun ka ba shi waɗannan su ne matakan mu'amala da kake da ɗan uwanka musulmi in ka fita daga matakin ƙarshen nan to babu babu kuma wani abu da ya rage maka da ɗan uwanka musulmi ne zaka mishi bayan nan mun gane sannan wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi sannan kuma ya masa abin da yake kima kansa ba ka san sharri ya same ka to haka ma dan uwan ka yi kokarin yadda zaka ka tsare shi daga sharri ka sharri ya same shi wa yadkhulu fihi imatatul aza an tariqi daga cikin abin da ke shiga cikin wannan akwai kau da kazanta daga hanya abin da zai cutar da mutane daga hanya yana cikin an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsika an tuhibba al aza an tariqi لا ترجو أن نؤذيك الأذى سنو ينبغي أن ترجو لإخوانك المسلمين ألا يؤذيهم الأذى وانك مسلم ما كك كك بري أبن تمتدس أي إيا كبا أنك وجن تري حنير لك أبن الذي باتا حنير المشار إليه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ودع النسم ينوني قا ودع كود أبو هو وأهنجر المتعلي حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أتشم بخاري ومسلم مسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون إيمان ياك في سبعين وجدا سبعين وجدا ستين gida ko sittin da doriya kai ko kuma saba'in da doriya shu'batun afdaluha qawlu la ilaha illallah wanda yafi shine mutum ya ce la ilaha illallah wajnaha imatul aza'an at-tariq ta kasa a cikin shu'ab gida mafi kasa shine imatul aza'an at-tariqi kauda abin da zai cutar da mutane daga hanya wal haya'u shu'batun min al-iman sannan kuma kunya wani gida ne daga cikin gidajen imani saboda ka mutumin da ya rasa kunya to ya rasa wani abu daga cikin imani ita ko kunya an sha faɗa mana ne ake nufi da ita hulkun mahmudun kamilun fi nafsi sahibihi yazauhu min irtikabi kulli ma yustaqbal wata ɗabi'a ce kyakkyawa da Allah ke kunsa ta a cikin zuciyar mutum ta zama ta ɓoye a zuciyar shi tana hana shi duk abin da zai zama ya aikata an aikata za a ce kai ala wajare eh, ala wajare to zai zama yana da kunya ya aikata wannan abu kuma tana da matakai akwai alhaya'u min Allah kunyar Allah ce mutum ya ji kunyar Allah sannan akwai alhaya'u min annash kunyar mutane suna bukatar musulmi na jin kunyar mutane shi yasa wanda za ka ya ce baya jin kunyar uban kowa to yana cewa imanin shi ba cikakke ba ne wa hadisi anas radiyallahu an fi sahihain la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa ana so ma dan uwanka abin da yake so shi yasa ka cuci dan uwanka ya kubuta inna akhaka haqqa man na ma'ak wa man yadurru nafsahu li yanfa'ak wa man idha ghaibu zamani sada'ak shattata fika shamlahu li yadma'ak dan uwanka ke eh, wanda wanda zai cuci dan kai ka amfana kuma ko da yaushe yana nan tare da kai ko a daɗi ko a rashin daɗi shi ba sadiqur raha'i bane sai idan ya hango daɗi sai zo sai ce muna tare amma idan ya hango ka shiga damuwa sai ya koma ya maka irin sanda ɗan sanda a caji ofis in ya ga an kawo ka ya san ka sai ya janye jikin shi ya fita sai an gama zane ka an gama cin kuɗin ka sai ya zuci wani lafiya ya daga kana ka nan babu duka yin nake magana ba wasu wanda ba su da kirki wani ya daga kana wajen shi yanzu wani baka da nan ba ta ne kai da da ke kira ni alhali a gaban shi aka yi an an shi kuɗin mutum bayan ya an tafi ya zo da shi za a raba akwai 'yan sanda na kirki akwai 'yan sanda banza kamar yadda kowa yake amma sun su ba jin magana ina shigitar da mu da su ga da ku kaga shine wannan wa hadisi jarir ibn abdullah fi sahihaini bay'atu rasulullah sama ala iqamis salati na yi ma manzon sama mubay'a na ba shi chaffata na dora hannunsa akan nawa na ce na yadda na ba shi sabbasu yadi ya sa hannuna a nashi a kan mai ala iqamis sala a kan cewa zan tsaye da sallah zan rika sallah wa ita zakati sannan kuma zan rika ba da zakka sannan wa nusfi li kulli muslim sannan kuma zan rika yin nasiha ga kowane musulmi nasiha iradatul khairi lil gari iradatul khairi lil abinda ake ce ma nasiha da fata alkhairi ga wannan shi ake ce masa nasiha ka nufaci wani ya samu alkhairi shi ne ake ce masa an-nasiha shi yasa annabi sai mai dunkule sai ce addinun nasihatu addini ba komai bane illa iradatul khairi alheri ake so shine wannan wanda shine hadisi na ƙarshe da al-Imam al-Qazwini ya zaba a cikin muktasar Shu'ab al-Iman daga asalin littafin wato al-Musannaf fi Shu'ab al-Iman na babban malami al-Imam al-Baihaqi ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi shi ma al-Imam al-Qazwini Allah ya gafarta masa tammal kitabu walhamdulillah awwalan wa littafi ya cika a farko da ƙarshe yabo ya tabbata ga Allah a farko da ƙarshe to da haka muna gode ma Allah muna yabansa muna girmama shi da sufofin ɗaukaka da ya ba mu iko muka kammala karatun wannan littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ci gaba da mana jagoranci Allah ya ba mu ikon karanta wani abu wani littafin da ke gabansa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh